وان ربك لهو العزيز الرحيم kuma lalle ubangijinka ya kai wannan manzo mabawayi ne wanda yake ɗaukar fansa akan abokan gabarsa mai jin kai ga wanda ya tuba daga cikinsu